alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan a wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi yau uh, tambaya na zo da ita ga duk mutumin da yake bi na a tashar nan ta Mahadi Tech akwai mutanen da suka san wani akwai wani program da ake yin sa mai suna Ja Lifestyle to tambaya da na zo da ita shine shin Ja Lifestyle gaskiya ne ko karya ne da yawa za su zo su ji na ce ko karya ne ko gaskiya to amma me ba zan faɗa ba sai a bidiyo na na gaba amma me abin da nake so shine tambayar da na yi shin ja lifestyle gaskiya ne ko karya ne ka saka mun a comment a ƙasa ni kuma idan na gama tara duk bayanan kowa zan ji daga bakin kowa ni kuma ni ma zan zo na bidiyo na a gaba in ce ja lifestyle idan gaskiya ne ko kuma karya ne duk zan sanar da ku to amma me yanzu comment in kowa nake bukata a ƙasa yanda za mu yi abin a ilmance idan na faɗa idan kuka faɗi duk ra'ayoyinku na gani a ƙasa ni ma sai yanzu in faɗi nawa ra'ayin ku ji shi a bidiyo wanda idan ya yi maka to ya maka in bai maka ba kuma kaga sai ka je ka yadda da magana da na faɗa sai ka ɗauki ra'ayinka amma me ni zan faɗa muku komai zan faɗa a iya fahimta ta ce to amma yanzu shin ja lifestyle gaskiya ne ko ƙarya ne saboda me ana yawan yi min tambayoyi a comment madiya ja lifestyle ya kaza kaza menene wani irin experience ka samu mana wani irin ilimi ka samu daga lokacin da ka fara yin ja lifestyle kuma me ka sani akan ja lifestyle a comment za ka mun kuma me jikin ka yake gaya ma shin kana ji wannan abin karya ne ko kuma gaskiya ne kai mun comment a ƙasa nagode ina fatan kun ji daɗin abin da na sanar da ku guraren da ne kuskure kuma ku kafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan can channel ita da Allah ka taimaka ka danna min subscribe sannan ka danna min ƙararrawar sanarwa za ka rika samun sabbin shirye-shirye na da sarar na saki nagode